Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban mu mai suna wata fitsara na marubuciya Fadila Lamido wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda komawa ta bayan fitar Abba ta zauna tana tunanin duk da dai tana son Abba ta ji wani iri da ta ji yana da hannu Duk da dai tana son Uncle sai da ta ji wani iri da ta ji yana da hannu a fitar mamanta. Shi ya yasa tuntuni Abba baya son Ahmad. Wata zuciyar ke son ta ƙi Ahmad yayin da ɗayar ke rinjayar ɗaya ta hanyar ƙawata masa shi. Khadija zaune gaban Alhaji ta baba ne cikin ɓacin rai ya ce, Kin kira Alhaji Kabiru, kin ce masa wani abu ne? A'a, me kike nufi Khadija? Mahaifinki ya ce shi ma ya rasa gane kanki. Ke fa kika kawo yaron nan kuma an gama komai. Ɗaurin aure gobe ɗaurin aure ya ce ya rasa gane kanki shi ya haƙura. A tunaninsa gidan tsohon mijinki za ki koma. Fashewa ta yi da kuka sosai. Ganin haka Alhaji ya dakata da faɗan da yake yi. Baba ne ya Baba ne ya amsa yayin da Alhajin ya dakatar da shi sai da ta yi mai isar da sannan Alhaji ya sake cewa me ke damun ki Khadija? Ƙasa ta da kanta ta ce Alhaji Ahmad ya gama min rashin kunya kuma wai sama zai aura. Baki Alhaji ya rike au. Ba zancen auren naki ba ne ma a gabanki. Zancen Ahmad kike yi. To in ban da rashin kunya na 'ya'yan zamani ki har kin isa ki ce wani abu kan zancen 'yarki? Kina cewa wani Ahmad ya miki rashin kunya ke me wannan kike yi? Wato zancen fasa auren Alhaji Kabiru bai dame ki ba. Zancen Ahmad da ‘yarki kike yi, saboda ke fitsararriya ce ki gode wa Allah ‘yarki ta sami miji kamar sa. Ahmad yaron kirki ne ki daina tuna shirman ku na saƙo da saƙo. Ni tashi ki bani waje tunda ke ba auren ne a gaban ki. Amman ki sani ba za mu zuba miki ido kina abin da kika ga dama ba. Idan na sake jin kin sake kin sake ɗaga zancen Ahmad da Fatima ranki zai ɓaci. Tsawa ya sake daka mata ta shiki ki bani guri. Ɗakinta ta koma wannan lokacin idonta ya bushe babu hawaye. Sai dai ta yi alƙawarin, daga Alhaji Usman har Ahmad sai sai ta kuntata masu kamar yadda suka kuntata mata. Gabaki ɗaya ji ta yawayen ya kaɓe ya kafe ma a idonta. Aure kuwa da Alhaji Kabiru ya fasa. Aure da Alhaji Kabiru kuwa ya fasa daɗi hakan ya sa mata sosai don ita yanzu ta guri ɗaya ya taru, insha Allahu sai ta yi maganin su ɗaya bayan ɗaya. Tun a daren Ahmad ya samu labarin fasa auren Khadija, dariya ya yi ta yi yau fes yake sa. Haka ma Alhaji Usman ya samu labari a kan lokaci, Dan haka ya kasa bacci. Haukan da Khadija ta yi ta masa ya tuna fuskarsa dauke da murmushi. Ita kuwa sama bata san bikin da ake ba a daren ta kira Khadija bayan ta ɗauka ta ce Umma, Abba na ya amince da Uncle Ahmad kuma shi kaɗai shi kaɗai ba matsa masa nai ba. To na ji, yanzu auren za a yi kenan tunda ai kina son shi kika ce ko? Shiru ta yayin da Khadija ta sake cewa Ahmad din yana kiran ki ne. Tunda dai jiya da yazo bai kira Tun dai jiya da ya bai kira ba, shiru Khadija ta tana son ta mata magana ta rasa ta yadda za ta yi mata. Cikin sanya harshe ta tace ke dai kai ki kira shi in ba shi ne ya kira ki ba sannan da kin ga ya fara miki zancen iskanci ki kashe wayarki. Zancen iskanci? Ta faɗa a zuciyarta, Tom kawai dai ta ce, Ahmad da Galadima a kan hanyarta ta zuwa gidan su Samha. Galadima ne ya dariya ya ce yau zan ga yadda ake taɗi tsakanin baba da ‘yarsa. Ka bari kawai Galadima, har ina rasa mata yadda zan yi in hira da ita, da wannan fuska. Ka san bakin nan nawa ko ni tsoronsa nake. Ga har Khadija na ce mun fitsararre. Hmm, ai bata ma ga fitsara ba sai ka auri budurwa dariya Ahmad ta yi sannan ya ce ato mai ɗanyen budurwa yarinya ba Galadima ne dariya ya ce raini na so kawai agogo raini kawai na so agoga amma hakan shine daidai wai wa ya ga sama a hannun Ahmad fashewa suka yi da dariya yayin da Ahmad ya ce hmm, kai dai bari cikin dariya Galadima ya ce subhanallah yar taka da mun ga uban banza Murmushi Ahmad ɗin ya yi sannan ya haka ne da wannan. Amma ai ina ga aje uncle ɗin zan yi gaba ɗaya. Gaskiya ba ka da girma Ahmad. Yanzu sai ka sa Fatima a gaba a matsayin matarka? Me a ciki? Kai bari ka ji. Wallahi Allah ya taimake ku da bai yi na dan iska ba da tuna an yi abin kunya. Hmm, ina ma Khadija za ta ji wannan kalaman naka da ta kara tsanarka. Kafaɗa Ahmad ya ɗaga ta da faɗin tunda ba ita nake faɗawa ba ai da sauki. Da haka suka isa gidan su Fatima a waya ya kira ta. Yau bata wani ɓata lokaci ba ta fito sai dai babu gyale ko hijabi a jikinta. Tun daga nesa take murmushi yayin da Ahmad ya gyara fuskar shi kamar ba shi ne ya gama shakkiyanci yanzu ba. Tana isowa ya ce menene hakan baki sa gyale ba. Gaida su take yi yayin da Galadima ya amsa sannan ta maida hankalinta kan Ahmad. Uncle ina wuni? Me yasa baki sa gyale ba? To ni ai ankul haka nake, ko a makaranta ka zo ba haka kake samu na ba, makaranta daban nan daban, sama kuma ki sa gele. Uncle Allah zafi nake ji, ni a gida haka nake zama, amma jiya ai da hijabi kika fito, to ai jiya ba kai ba ne Muhammad ne. Kawar da kai yayi, yayi murmushi sannan ya shafa kansa ya ce haka ne fa. Uncle ya ce ga Muhammad ya iso, kuma ki sa mayafi, to sako ka raka ni. in sauko cikin gidan na kusa raka ki hanya dai ƙoƙarin sauka ya fara yayin da galadima ya saki baki yana kallon yadda samha take wa ahmad magana bayan sun fara tafiya bayan su yabu da kallo samha kuwa hannunta ta sa cikin na uncle da suna tafiya ta matsa yatsunsa yayin da ya shiga basarwa ta hanyar faɗin ki sauri ki dawo tsayawa ta yi cak hannunta na kan nashi ta ce to wai kai uncle ba za ka kalli kwalliyata ba sai ci sai cewa kake na je na rufe ta kuma tsam ya yi sannan ya ce ai na gani ki yin kyau shi yasa ma na ce ki je ki rufe ta amma uncle ba ko wani kallo na kai ba fa kallon ta yi sosai sannan ya ce kina son na kalle ki ne kai ta ɗaga yayin da ya kawar da kansa can gefe ya ce ai ina kallon ki Fatima ko aya nake ke nake kallo irin kallon da kike nufi ba zai yi bane yanzu saboda wasu dalilai yanzu dai ki je ki samu yafi idan kika dawo sai mu yi hira Ni dai gaskiya uncle ka bar ni a haka na. ya fuska ya sosai ki je ki sa gyale na ce ko. Juyawa ta yi tare da faɗin kuma ba zan dawo ba. Zo nan. Ya faɗa tare da kama hannunta ki dawo kin ji. Ai na ga kwalliyar kuma na yaba bakin ga yanzu ba ni ɗaya ba ne. Idan na zo ni ɗaya min wadda ta wannan. Cikin kawar da kai ta ce kar ka kara zuwa da shi to. Dariya ya sane ya ce to na ji je ki dawo. To ka sakar min hannu na man. Sai a lokacin ya kula hannunta da yake cikin nashi. kasa sakin hannun yayi yayin da ya tsira mata ido. Wani yanayi ya shiga mai wuyar fassarawa da kyar ya iya sakin hannunta yayin da ta sa tafin hannunta ta rufe fuskarta sannan ta ce uncle soyayyar soyayyar kamar baka iya ba je ki dawo sai ki koya min. Shiga ciki dai sannan ya koma bayan motar ya zauna yana mai da ajiyar zuciya. Wai Waigowa Galadima ya kalle sa sannan ya dariya ya ce Ka samu daidai da kai, wato yarinyar nan idon ta buɗe ke, To yanzu da ka koma bayan mota ka zauna me za a yi a nan gurin? A'a mutumina, ka daina wani basarwa. A tsuma kake na rantse da Allah. Ƙarar wayar Ahmad ne ta katse musu zancen, yayin da Ahmad ya yi saurin kallon wayar ya ce, Abban Fatima ne. Hanyar Galadima ya kalla ganin babu tahowar Samha, don haka ya juya ya kalla Ahmad ya ce, lafiya kuwa? Ɗaukar wayar da Ahmad ya yi Galadima na sauraron shi yana cewa to Abba. Bayan ya sauke wayar ya kalli Galadima ya ce, Abban sama ne ya ce na shigo ciki. Kai kawai Sani ya gyaɗa masa don haka Ahmad ɗin ya nufi cikin gidan yana mai jin wani iri a ransa. Sama ce ta tare shi sai dai wannan karin ta shiga ta, babu fara'a a fuskarta. Har falon abbanta ta kai shi sannan ta fice ta waje. Cikin sun sunkuya da kai ya da abba yayin da Alhaji Usman ya kafe shi da ido. Zuwa can ya ce, Ahmad, ina fatan duk wasu abubuwa da suka faru a baya ba baka manta da su ba kamar yadda ni ma ban manta da su ba. Sanin kowa ne cewa lokaci na canzawa komai kamar yadda yake shirin canzawa yanzu. Na san kai kanka ba kai tunanin wata rana za ka zauna a gabana kamar haka ba. Na wasu abubuwa da yawa wasu ba su faru ba. Haka ni kaina da ina da masaniyar irin wannan ranar wasu abubuwan ba zan aikata ba. Ba don komai na amsa zan baka auren Fatima Fatima ba sai dai wani alheri da na anguwa kan zai haifar. Ina son Fatima fiye da tunaninka kuma ina tunanin kai ma ba za ka cutar da ita ba. Na hana kaina tuna komai don Na hana na tuna komai, don ina ganin hakan mafita ne sosai. Na san kai ba ƙaramin yaro ba ne, duk da haka kuma ni ba sa'anka ba ne. Abin da nake so da kai a nan shi ba na son hira ka da Fatima ta waya ma ya isa, ba sai ka zo ba. A shirye nake na ba ka ita duk lokacin da ka shirya, amma ba na son zuwa. Sanyi jikin Ahmad ya yi sosai, mai shi kasa kasa ya ce, shi kenan zan kiyaye. Sallama ya wa Abba sannan ya fito, ko haɗuwa bai yi da Fatima ba har ya isa motarsa. ya zauna yana mai da ajiyar zuciya. Kalansa Galadima ya ce yaya dai, cikin takaici ya kwashe komai ya gaya wa Galadima. Jikin Galadima a sanye ya ce to wannan wani irin abu ne haka, anya kuwa ba wani abu yake shiryawa ba? Ta Tabe baki Ahmad ya cikin damuwa tare da sake kallon hanya ganin babu Fatima hankalin shi ya kara tashi. Barin gidan suka cikin rashin ƙwarin jiki yayin da Ahmad ya shiga damuwa sosai. Abba, ba kun ce yau za ku je gidan su Fatima ba? Eh haka muka so. Ai. Eh haka muka Fasa auren Khadija ya dakatar da mu ko ba ka da labari. naji Allah ya kyauta dadi. Amma yanzu yaushe za ku je? Shiru dadi ya tsawon wani lokaci sannan ya ce zan magana da alhaji tukunna. Tam Abba, dadi ya kamata ku je da wuri fa, kar ka damu Ahmad. Ɗakinsa ya nufa yayin da Hajja ta bi shi da kallo tare da faɗin ikon Allah. Allah ya karkato da hankalin Ahmad kan aure har ya fara rawar kafa. Murmushi Alhaji yayi yi sannan ya ce ai hakan ya fi yanzu kun san zama ya kusan zama cikakken mutum. Ko da Ahmad ya koma ɗakin shi ya kasa sukuni. A yanzu burinsa bai wuce ga an da magana ba. Misalin karfe goma da rabi sama ta kira Ahmad da saurin shi ya ɗauka. Murya ta kasa kasa ta gaida shi ya amsa sannan ta ce ɗazun me abu ya ce maka. Jim ya yi sannan ya ce wani Wani abu ya faru ne Iman? Ya min faɗa kamar ma zai dake ni har yanzu baya magana da ni. Me kika yi masa? Ban sani ba, amma fa da na shigo a kofa na same shi. Jime ya yi sannan ya ce to ko ya ganni rike da hannunki? Ban sani ba uncle to me a rike hannun? Jim ya yi sannan ya ce laifi ne Fatima, tunda ni ba muharraminki ba ne, ni kaina ban san yadda aka yi akan ya faru ba. Amma kuma menene ke kika jawo shi? Ni ba ni ba ce uncle, Yanzu da me ya ce maka? Kawai ya ce in bar zuwa ne mu dinga waya kawai. yi haka ya ce? Me ka ce masa to? Murmushi ya yi kaɗan sannan ya ce to ni me zan ce Fatima? Dole in bi umarninsa in dai ina son aurenki. Yanzu ba za ka ƙara zuwa ba? Yi gaskiya. Jimtai sannan ta ce amma za ka zo makaranta ko? Shi ma shiru ya na ɗan wani lokaci zuwa can ya sa. Zuwa can ya ce ki sa a zuciyarki ban taɓa zuwa makarantar ku ba domin Idan har ki ya ji ina zuwa shi ma laifi ne babba. Don haka dole zan bar zuwa. Fatima aurenki nake sanyi. yi don haka dole zan kiyaye har ranar da zai bani damar in zo in ganki ko ma in ɗauke ki a gidan gaba ɗaya. A shirye nake da in aure ki zan iya komai akan in ga na mallake ki. Hawaye sama ta share har ga Allah tana son ta ga yana zuwa sosai take son ganin shi. Ko da can balle yanzu da abin ya canza salo. Fushi ta ta yi wannan ranar gabaki ɗaya ta ki fita kwanciya kawai ta yi a ɗakinta. Khadija kwance a ɗakinta tun bayan jin labarin fasa auren, ga baki ɗaya gidan wani irin kallo suke mata. Abinci kawai ake aje mata lokaci ko ko kar ci ko ta ci ko kar ta ci babu abin da ya dame su kowa fushi yake da ita. Da haka jikinta ya yi sanyi baki ɗaya, hawaye ma ya daina zubowa sai 'yan rama da ta Hakan ya tuna mata da ƙawarta lokacin tana gidan Alhaji Usman Safina. Haka kawai ta ji tana son ta je ta hira ko za ta rage damuwa. Mikewa ta yi ta shirya ta saka babban hijabi sannan ta nufi ɗakin inda ta yi mata sallama. A dawo lafiya inda ta ce ba tare da ta tambayi inda za ta ba. Misalin ƙarfe sha biyu da arba'in da biyar Khadija ta isa gidan Safina. Murna sosai Safina ta nuna ganin Khadija a gidanta. Bayan sun da ta ce ya na ganki kamar kina da damuwa. Hijabi Khadija ta cire sannan ta ce sosai kuwa Safina. A cikin tashin hankali nake na rasa inda zan saka kaina ke kaɗai kika faɗo min. A gidan kowa ya kasa fahimta ta daga mai cewa ban yi halacci ba sai mai ganin laifi na aikin san Ahmad ko? Na san dai labarinsa a gurin gurinki amma ban taɓa ganin shi ba wani abu ne. Yawo Khadija ta haɗiye cikin tara ruwan ido ta ce shi ne ya ce yana na shekarunmu ɗaya da shi. Wata uku kawai ya bani. Jim Safina ta yi sanar ta ce to ai wannan ba wani abu bane Khadija. Meye na tashin hankali? Hum, ki tsaya in kai ki safina. Ni ban taɓa mishi kallon mutumin da zan aura ba, komai yake sa nake a shirme. Dan tun yana ƙarami yake nuna kishin sa a kaina. Da yaga ina yin kamar ban gane ba sai ya fara min maganganun banza. Na sauraron sa daga na koyin nesa na yanke sha. Da na ga na son yin nisa na yanke shawarar aure. Sabina kin san abin da Ahmad ya min da ya ji ina da niyyar aure? wai ya bani sati ɗaya in janye ko in ga abin da zai yi. Na ci gaba da harka. Da ranar ta cika ya gaban dakatar da zancen ba kawai sai ya ce wai shi sama yake so. Jim Safina ta cikin nazari yayin da Khadija ta ci gaba da cewa, "A yanzu haka maganar da nake miki kowa ya sani cikin danginmu, sai murna suke ni kuma sun kasa fahimta ta." ɗaukawa Safina ta ta ce abin kan ba daɗi amma kin san namiji ba kunya yake da shi ba. Ke ce za ki ji abin ya miki bambara kwai, shi ina ruwansa, kin san shawarar da zan baki ki yi hakuri kar ki nuna masa ba kya so ki nuna ko a jikinki sai ya fi jin haushi yayi ne daman dan ya ga tashin hankalinki na riga na nuna tashin hankali na safina kowa ya san bana so kash kin yi kuskure ai bai ciki nuna damuwarki ba yarki ma kawai kika yarki ma kawai kika zige ya ishe ki ba tare da an ji bakinki ba hmm Safina sama ba ta da hankali ta riga ta saba da shi. Yana gaya mata ta amsa, kuma abbanta ya sangarta ta tuntun take cewa a mata aure. Ya ba ta dama tana rashin kunya. Iye, ita samar ta nawa ne yanzu? Ba ta wuce sha shida ba Safina wai har ta san wani aure. Allah ya kyauta. Amma ni ina ganin ki kwantar da hankalinki ki nutsu ki dawo da hankalinki ki. Abun ba tsari kam amma ana yi kuma tunda kin ce tana son shi magana kam ta ƙare shawarar da zan baki ki yi haƙuri ki yi addu'a Allah ya tabbatar da abin da ya fi alkhairi kai ina ba zan iya ba safina addu'ar a'a ba nufi na kenan ba wai me yasa ba kwa ganewa ne Ahmad fa ba shi da kunya fitsararre ne abu ɗaya nake nunawa nake nunawa na ji da Ahmad ya auri Samha, gara abin ne ni da raina. Har yanzu kalmarsa na min amu a cikin kunne na Safina, Ahmad ya taɓa ƙure ni, na zagi uban shi, a gaban babanmu ne. Inda zaki san ɗan iska ne bai ce komai ba lokacin amma bayan na koma ɗaki sai ya biyo ni wai uban shi ya fi karfi na sai dai shi. Maɗu, in ya so sai a bambance. Subhanallahi, lallai fitsararsa ta yi yawa amma bai da mutunci. kuma ko ni ce ba zan so wannan auren ba. Ina wani sauran daraja kuma? Hawaye Khadija ta share sannan ta ce kin ga irin wannan kalamin yayi su babu adadi. Wato don ina ce mishi shi shine zai ce zan ga fitsara. A yanzu haka Usman ya bashi ita dan shi ma son ganin bayana yake yi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.